بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونفح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهله واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته Allah maɗaukacin sarki ya kamu yau sha uku ga watan zulkada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau 27 ga watan bakwai miladiya 2018 a wannan masallaci ne tarin albarka جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه ومن ci gaba درس حديثي نماكو ماكو mako التافم التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح na babban الإمام المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله كما أن شيء جيزا ومجلس منترى أتشل التافم إن شاء الله kafin mu shiga littafi ko mu fara karatu akwai hukumar da ke kula da yanayin sararin samaniya ta najeriya ta tabbatar da cewa za a yi kisfewar wata a yau a wannan ranar ta juma'a kisfewar wata da kisfewar rana dukkaninsu ayoyin allah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim da wasu malamai da yawa sun ruwaito hadisin ranar da aka karɓar ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim shi rana ta kisfi aƙida da larabawa suke da ita kafin zuwan musulunci ita ce in wata ko rana suka kisfe to za a yi wani babban abu sukan ce mutuwar wani ko za a haifi wani to sai Allah mada kutun sarki sai yasa abin ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya bata wannan mummuna aqidar da ake da ita ta cewa wata da rana suna kisfewa ne don wani ya mutu ko kuma wani an haife shi annabi sallama ya sa aka kira sallah kiran sallah ba irin wanda aka saba ba ya ce a ce as-salatu jami'a aka hada a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sallah mai tsawo sakamakon sallar da ya mai tsawo wasu sahabbai an ruwaito cewa su rika suma to shi yasa aka samu sabanin riwayoyi na yanayin yadda ake sallar bayan an gama annabi sama yi wa'azi ko yi huduba a cikin huduba sai yake cewa innal inna shamsu wal qamara ayatan min ayati llah la yankasifan li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aytum minhuma shay'an fafza'u ila as-salati wa dhikrillah a wata riwaya wal istighfar wa dhikrillah idan kuka ga da rana da wata ayoyin Allah Allah ya halicce su a matsayin ayoyi domin min ayatihi al-layl wan nahar shamsu wal-qamar daga cikin ayoyin Allah akwai dare da yini da kuma rana da wata la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun annabi sallama ya sallah ya faɗi wannan a bayan an gama sallah ya hudu ba a ciki yake faɗin wannan cewa da rana da wata ayoyin Allah in an ce aya abinda za a gani a tabbatar da Allah na nan cewa kuma shi kadai cancanta a bauta masa ka a hada shi da kowa a cikin bauta rana da wata ba su kiskewa saboda wani zai mutu ko kuma wani yana da rai ba yi da ba su da alaka ayoyin Allah ne yadda Allah yake juya rayuwar ‘yan adam haka Allah yake juya rayuwarsu da rana da wata dukkaninsu halittun Allah sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce idan kuka ga wani abu ya faru na kissewa kissewar nan ta wata ko kuma ta rana to ku fantsama zuwa ga sallah ku tafi ku je ku yi ta sallah ku yi istighfari kuna roƙon Allah madaukakin sarki ku yi ta ambatan Allah a wata riwayar ya ce ku sadaka wannan shine abin da ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da wata da rana suna kiskewa sannan an tambayi shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi a game da faɗin lokacin da za a sami kiskewar rana ko kiskewar wata da masana sararin samaniya suke yi shin wannan baya cikin gaibu mala da taymiya rahmatullahi alayhi ba da amsa ce baya cikin gaibu daidai yake da ilimi ne na hisabi na lissafi wata an sani baya kispewa a ilmance abinda bincike ya tabbatar ba a samun kispewar wata shi fi waqtil ibdar waqtil ibdar al-ayyamul bidu kenan lokacin da wata ya cika ko lokacin yake kispewa sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata sannan kiskewar rana ba a samunta ita kuma sai a waktu listista ko waktu shara lokacin da wata ya yi duhu 28 29 karshen dai wata duka nan ana batu ne akan watan musulunci ba watan bature ba to ba dai bu bane bincike ne ta yadda ake bincike a ce bana yanayi zai zo da iska na damina ko bana za a samu ruwa mai yawa duk wannan baya cin gaibu ilimi ne na falaki ilimi ne na hai'a bincike ne na lissafi daidai yake da irin binciken da ake a leƙo a ce za a haifi namiji ko za a haifi mace ko za a haifi 'yan biyu ko kuma za a haifi kaza daidai yake da cewa an gane ɗa yana ciki amma ba daidai yake kwance ba ba su da bambanci dukkanin su ilmoma ne tabbatattu so ka abin da ya tabbata idan rana ta kisfe ko wata ya kisfe annabi sama ya umarce mu da cewa mai sallah malamai da yawa ba a yi saɓani a game da kisfewar rana ba a game da cewa a yi sallah a haɗu a masallaci a yi ta jama'atan amma an yi saɓani a game da sallar kisfewar wata ta rana akwai ittifaki amma ta kisfewar wata to akwai saɓani mazhabobi guda biyu da mazhabin al'imamu malik da mazhabin al'imamu abu hanifa rahmatullahi alaihima su sun tafi akan cewa ba a salatul jama'a sai dai kowa ya je sallar shi shi kaɗai a gida hujjarsu suka ce suka ce ita ce ai wata ya kisfi a zamanin annabi salama su tare amma ba a waito kaifiyar sallar kisfewar wata ba amma an waito kisfewar rana hujjar su ta farko ke hujjar su ta biyu suka ce akwai matsama mutane da daddare a titi an zo an haɗu an yi salatu kusufin kamar waɗannan su ne hujjojinsu guda biyu amma da mazhabin al'imamu shafi'i da mazhabin al'imamu ahmad bin hanbal da mazhabin dawudu zahiri su sai suka tafi akan cewa ana yin salatin jama'a suka kafa hujja da wancan hadisin manzon suna ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la mauti ahadin wala li hayati sai ce fa idza ra'aytum minhuma shay'an kaga fa idza ra'aytum minhuma shay'an idan kuka ga wani abu tsakanin rana ko wata ɗaya daga cikinsu ya kiske to fafza'u ila sala ku tafi ku je ku yi sallah mun gane ku tafi ku je ku yi sallah to sai suka ce wannan hadisin ya ce a je a yi sallah ko rana ta kiske ko wata ya kiske sannan kuma al imamu bai ya ruwaito hadisi eh, asali daga abu radiyallahu anhu abu bakra ya annabi sallallahu alaihi wasallam rana ta kisfe kuma wata ya kisfe a zamaninsa kuma manzalar su salama yi sallah raka a biyu to waɗannan malaman suka ce ashe wata rana wata ma idan yin kisfe ya halatta a yi salatun jama'a a ciki a da kala a halin wuraren da suke da fahimtar cewa za salatul jama'a su yi waɗanda kuma ba su da fahimtar haka to sun kowa ya sallashi shi kaɗai a gida da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan aya da Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ta zama ta yayi akwai yadda ake wasa da ayoyin Allah Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana wa kayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun su tare akwai ayoyin Allah da ake ganin su suke shudewa ake wuce su a sararin samaniya ko a ƙasa amma sai a kau da kai Shi shine irin haka ta faru sai ka ji su 'yan duniya wanda duniya kawai suke kalla ba sa kallon addini ba su kallon lahira sai su fito suna bayani na yadda abin zai kasance da kaza shi kenan sai a ba mutane shawara wai ya za su kalla kawai shi kenan kuma har a rika ce ma mutane ai ba wani abu bane a mu musulunci ya ce mana wani abu ne wani abu ne akwai ruwa ta zo da annabi sama yake cewa yukhawifu Allah bihi ma ibada Allah yana yin ne domin ya tsoratar da bayansa. kuma nusiru bil ayati illa takhwifa kaga hadisi daidai da aya ba ma aiko da ayoyin mu sai dan mu tsoratar da bayanmu. shi yasa malamai suka ce ai Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana cewa watan nan zai zama akwai ranar da ba shi ranar ma akwai ranar da ba ta to kaga nan Allah yana nuna mana kamar mutuna da abin da zai zo nan gaba ne akwai ranar da watan zai zama ba shi da baki da a rahoton da suka faɗi a wannan sun ce a wannan ƙarnin na ashirin da ɗaya tun daga shekara ta dubu biyu da ɗaya har zuwa yau ba a taɓa samun eh, kisfewar wata wadda za ta kai wannan tsawo ba har sun faɗi cewa awa hudu eh, za a yi da ƙarfe takwas da rabi zuwa ina jin sha ɗaya da rabi ko to haka suke faɗa To daga to mu musulmai eh, mu 'yan gata ne an bautar da mu a game da waɗannan abubuwan akwai tsari na bauta da Allah madaukakin sarki ya tsara mana so da haka abin da ya kamata a yi shine a yi sallah in ba a yi sallah a masallatai ba to kowa ya tashi ya sallah a gidansa kuma ana son a tsawaita sallah riwayar da aka ruwaito wacce kusan malamai da yawa sun fi tafiya a kanta ta yadda ake sallar kusufu shamsi ko kusufu kamar an sha karantar da mun karanta wa amdatul ahkam yadda ake yin ta liman in a salatin jama'a za in ma kai kaɗai za ka yi a gidanka zai kabbarta babu kama in yi kabbara harama ya yi du'a ulistiftahi ko a yi du'a ulistiftah a karanta fatiha sannan kuma a karanta suwa ne tsawo akwai ruwa ta zo ce suwatan nahwal bakarati amma a karanta suwa kusan kusan suwatul a yi karatun qur'ani kusan kusan suwatul sannan sai a yi ruku'u ruku'un nan ya zama shi ma mai tsawo kwatankwacin irin tsayuwar da aka yi daga nan a miƙe daga ruku'u a sake karanta fatiha sannan a sake karatu mai tsawo kaga sallah ce da ba a saba yin irin ta ba ko daga nan kuma aka ɗago sai a tafi a je a sake yin ruku'u to daga nan kuma in aka dago daga wannan ruku'un sai a tafi sujada a yi raka'a sujada biyu ita ma raka'a ta biyu haka za a yi kenan za a yi raka'o'i guda biyu ruku'u hudu mun gane sujada ma hudu kowace raka'a za a yi mata ruku'u biyu kowace raka'a za a mata sujada biyu sujada ba ba kuwa ba ce dama sujada biyu ake yi to amma ruku'u biyu a raka'a ɗaya shine zai zama kamar bako a wajen mutane sannan idan aka yi wannan sallar sai an tabbatar da ya yayi wata ya dawo daidai yadda yake ko rana ta dawo yadda take sannan za a sallami za a sallami sannan kuma sai liman ya ma mutane wa'azi ko ya musu hudu ba ya tunasar da su a game da wannan aya da Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana so da ka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu rika fahimtar waɗannan ayoyi nasa su zama mana darasi a cikin rayuwa Allah maɗaukacin sarki ya taimake